koyarwarsa shine mummunan hatsari da tashin hankali ga rayuwar al'umma duniyarsu da lahirarsu babu wani alkhairi face manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umma kuma ya umarce ta da aikatawa babu wani sharri face annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummarsa kuma ya hane su daga shiga ciki da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana tunatar da mu faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi malamai sun jinjinawa wannan hadisi a gurare da yawa al'imam al-hafiz ibn rajab al rahimahullah ya yi sharhi masu matuƙar tsayi da buƙatan dukkanmu gaba ɗaya mu koma ga lura da abubuwan da ya ambata na bayanai da maganganun malamai da magabatansa shi ma a cikin sharhin wannan hadisi mana a cikin bayani akan wannan hadisi wani hadisi ne wanda yake da matukar mahimmanci a rayuwar addinin musulunci da al'ummar musulmai baki daya dukkan ɗan adam rayuwarsa gaba ɗaya, ko dai yana yin wani abu ne na halal ko kuma ya shiga wani abu akasin haka idan mutum yana tafiya ko dai yana yin tafiyan nan cikin gudanar da halal haka in yana zaune yana wasu ayyuka ko a gida ko a waje ko a gona ko a kasuwa ko a ma'aikata ko a ina mutum yake yana tsakanin nan shi kuma musulmi a kullum abin da yake wajibi a kansa shine ya duba abu kaza da yake cikin yi yanzu halal ne ko ko akasin halal idan halal ne sai samu nitsuwa kawai ya yi fatan allah ya ba shi dacewa amma idan aka samu cewa akasin haka ne to sai ya canja ya sake shiri don ya yi abin da ya dace ya bar abin da bai dace ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane ya bayyana wa sahabbai al'umma sun sani innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu halal a fili yake kai tsaye kawai duk abin da aka ce halal ma a hallahu Allah subhanahu wa ta'ala abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta shi sawa'an ayyuka ne ko kuma abun ko da abinci ne halal sunansa halal haram kuma haramun abun da yake halal shi za a ci abun da yake haramun ba za a ci ba haka ayyuka abun da yake halal shi za a yi abun da yake haram ba za a yi ba Allah subhanahu wata'ala ya halitti bayi don ya jarraba su abubuwa na halal suna buƙatan juriya da haƙuri wajen gudanar da su don duk abin da aka ce halal ne to ana so ka shiga ciki ne ya halatta gare ka ka shiga ciki ma'ana ka aikata abun da yake kake son aikatawa na halal kai tsaye babu wani matsala tattare da kai amma in aka ce abu haram ne to shi kuma wannan hali ne ana iya samun abu halal ne amma ba dole sai ka yi ba wannan abun halal ne amma kai ba ka da sha'awa a kansa amma dama bai zama wajibi ba amma dai halal ne in kana so kai amma duk abin da aka ce haram ne to wannan shi kuma wajibi ne kawai mutum ya nisance shi kuma ya bar shi Allah subhanahu wata'ala ya bayyana menene halal ta ko ta wani irin harka bangare na rayuwa ko ta ayyukan mutane ko ta ci da shansu ko ta abun da za su yi ko ta su ko ta bayarwansu ta ina mutum zai yi amfani da abun da ya samu in yana da shi ko kuɗi ne ko wani abu kuma ta ina ya kamata ya nemo duka wannan Allah subhanahu wataala ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗaɗa dukkan bayanan da suka kamata a bayyana wani guri ko da bai fito fili ba ake gani a nassin Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi daki daki ya jera abubuwa da yawa don su zama a fili abin da yake haramun Allah subhanahu wataala ya bayyana babban abin da yake damun al'umma idan yanayi ya zo ko mutum yana sha'awan ya dan fada ko ya dan more ko ya dan yi wasu abu morewa amma irin ta duniya ta wahala to sai ga mutum ya nemi to akwai wani abu ne a tsakani a tsakanin halal da haram akwai wani guri akwai wani dan tudu da zai hau to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bainahuma umurun mushtabihat Eh, wannan halal gashi nan kawai wannan haram gashi nan amma a tsakaninsu to akwai ɗan abu kuma wanda zaka ga wani sa'i yana kamar mutum yana ta tunani yanzu wannan a taɓa ne ko kar a taɓa a yi ne ko kar a yi a shiga ne ko a fita wannan sune wasu abubuwa mushtabihat wanda an kasa gano yanayinsu ko kuma an fi ganin don yawanci in an ce ma halal kawai gashi nan haram gashi nan to duk lokacin da aka ce an samu rudani ka kasa ganewa to wannan a ƙarfin imani shine bari a bar shi kawai kar a yi in ka ga zuciya ta raya ma a to tunda ba a gane kansa ba yi a to an samu rauni saboda tabbas duk halal a fili yake shi yasa eh, idan mutum ya zo gurin halal ko ya yi wani abu wanda yake na alkhairi bai yi don kowa ba sai don Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ka gan shi yana jin daɗi shi da kansa ya san yana jin daɗi ko da wani bai gane ba yanzu ko sadaka mutum Allah ya taimake shi ya yi in dai ka tuno za ka ji daɗi za ka ji ka gode wa Allah cewa da ya baka iko kai wannan amma babu wanda zai zo ya ɗan samu wani abun da ana cewa eto eh halan ne ko ya ne in dai akwai ƙarfin imani a tattare da mutum to da ya taɓa ƙarshen ta ba zai iya bacci ba saboda mai shubu ce ba ce masa haram zalla ba amma dai ana ta kai kawo to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mutane cewa faman waqa'a fi shubha ko fi shubuhat waqa'a fil haram in mutum zo tsakankanin ya ce zai dage har sai ya ga cewa ya gyara abun da ba gyararre ba don ya ɗanyi wasu ƙoƙari hakan na ta sai fada shi yasa umar radiyallahu anhu malamai sun rawaito cewa yana cewa a zamanin da suke raye sukan ga abu wanda suke amfani suke so su yi amfani da shi amma sai a duba a ga kashi tara cikin goma yanayin abun da hukuncinsa halal ne amma idan ɗaya a cikin goma ana kokonto ba an tabbatar haramun ba a ana kokonto ba a gane kansa ba su sukan haƙura da gaba ɗaya abu duk da cewa tara cikin goma an gane halal ne mana 90% na abun an gane halal ne amma akwai 10% da ake ganin cewa a'a wannan fa ba a gane kansa ba wai magana haramun ba to sukan haƙura da abun gaba ɗayansa wannan don me don mutum ya yi taka tsantsan shi yasa famani ta taqa buhat wanda ya taka tsantsan ya dan kaucewa kawai kai tsaye ya kauce ya haƙura da abun da yake mai rudarwa to wannan faqad istabra libinihi wa irdihi to ya kubutar da ya ko ya kubuta da addininsa da kuma mutuncinsa idan mutum ya duba a rayuwa abin da zai zaunar da mutane lafiya shine kawai halal a san cewa halal ne haram a san cewa haram ne a nisance ta sannan abun da yake mai rudani a tsakani kowa ya tabbata ya haƙura da wannan shi zai kawo sauƙi a cikin rayuwa sannan kuma shi zai kawo addinin mutum ya ji shi ya samu nutsuwa a cikin addininsa to duk abin da aka ce ma mai rikitarwa to babu wani naski kwata-kwata ta ko ta ina da yake nuna halal ne ko kuma a kai tsaye ba a gano cewa haram ne ba wasu sa'i mutane sukan yi amfani da wani abu su ɗauka cewa shi ma shubuha ne wani abu idan mutane suka kyamace shi musamman a zamaninmu na yanzu akwai abin da mutane za su kyamace shi haka kawai su nemi ɗora masa haramci alhali in kai bincike halal ne akwai abin da halal ne sai dai kawai mutane don suna tsoron wani yanayi ko tuhuma ko wani abu sukan haƙura da wannan halal ɗin to har abada dole ka bashi a matsayin halal eh, ba za ka ce a mu abu kaza ɗin nan gaskiya akwai rudani kar a yi ba a duk abun da yake halal ne halal ne ba mai halattawa sai Allah ba mai haramtawa sai Allah to saboda haka ko kana kyaman abu in dai halal ne kawai ka bashi a halal ne wanda yake so ya taba kai in baka so shikenan ka haƙura amma wajibi ne ka gaya mutane halal ne wani sa'i mukan samu rudani wani abu saboda mun kyamace shi ko mafi yawan jama'a sun kyamace shi sai su ɗauka cewa shubuha ne alhali ba shubuha bane nassi ko ijma'in malamai a magabata sun tabbata kan cewa misali halal ne ko sun tsaya sun fahimci cewa halal ne ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar halal ne ko da hadisi ɗaya kai ko rabin kalma ne in ta fito ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da halalcin abu to har abada a duniya ba wanda ya haramta wannan abu ko da ko yana kyamansa shi yasa ana buƙatan mutane cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat mushtabihat din da ilimi ake gane su malamai ne za su tabbatar maka cewa eh wannan abun akwai yanayi amma duk abun da ka ji cewa yana susa a ranka to tambayi malamai wani sai kuma zaka samu abu qarara haram ne da nassin alqur'ani wani sai abu karara haram ne da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce amma saboda dukufa da mutane suka yi akan abu da yadda suke sha'awar suke mu'amala da shi tamkar ba haram ba sai ga mutum yana cewa to ai wannan akwai shubuha a ciki alhali haramun ne wani sai son mu ga abu sai mu dauka cewa shubuha ne wani sai zaka ji ana mu'amalantan abu musamman in abun da ya shafi dukiya a yanayi da muke rayuwa a yau wani abun karara akwai hadisi ingantacce irin wannan mu'amalar da dukiya ko dukiyar gwamnati ko dukiyar talaka ko wani abu haramun ne kai tsaye wasu mutane saboda abuna sha'awan abun sai ka jance to gashi nan dai kan ina ganin shubuha shubuha ba maganan shubuha haramun haramun ne saboda ka sai mutum ya nisance shi saboda haka maganar shubuha malamai ke bayyana shi malamai ne suke da ikon su bayyana cewa abu kaza ga matsayinsa amma ku nisance shi kawai shine halal da haram yawanci in malamai suna iya faɗan su cikin sauƙi sannan sauran jama'a suna iya gane shi cikin sauƙi da zarar malami ya yi bayani akan halal a fili yake akan haram a fili yake amma abun da yake tsakani na shubuha abu mai rikitarwa yana bukatan shi yasa duk abun da zaka aikata ko a siyasance ko a kasuwance ko a duk wani abu da zaka aikata kyawunsa ka samu malami ka ce to abu kaza da abu kaza da abu kaza don wani abun zaka samu haram ne karara amma wasu suna ce masa shubuwa wani abun zaka samu halal ne karara wasu mutane suna ce masa shubuwa duk ba haka bane to da kai halal a bayyane yake haramun a bayyane yake don haka bainahuma umurun mustabihat halal da haram din yawanci a fili kowa mafi yawan jama'a suna iya gane su amma tsakankanin nan a rinka mai da al'amari ga malamai kar kai abu kana tsammanin shi ne alhali haramun ne ko ka kasa yin abu kana ganin cewa haramun ne alhali halal ne don haka a goma ga malamai cikin dukkan al'amuran rayuwa Allah ya samu dace dukkan mu gaba daya muna buƙatar mu gane menene addinin musulunci da kuma faɗakarwar malamai da lizuntan malamai don mu yi abubuwan da zamu kai labari ma'ana mu samu tsira da ikon Allah duniyarmu da mu a daidai wannan lokaci a a ƙarƙashin innal halala bayyinun da innal harama bayyinu innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa ma umurun mushtabihat a shekaran jiya laraba a nan a cikin farfajiyar jihar gombe an gayyaci malamai a fadar gwamnati wato gidan gwamnatin mulkin jihar gombe mana gwamna mai girma gwamna ya ba da umarni cewa shi sakataren gwamnati ya jagoranci taron tare da wasu manyan mukarraban gwamnati amma a gayyaci malamai sai aka gayyata har da ƙananan almajirai don nima an gayyace ni saboda haka muka je sai aka ce abun da ake so a yi bayani ko abun da ya dame su shine ana cikin wani irin hali suka ce ana yin hanyoyi amma kuma suna samun tangarɗa a gurin talakawa idan sun ba da kuɗin fansa sun mallaki guri gurin da ya kamata a bar layin ruwa sai talakawa su zo su yi gini in an zo za a rusa sai a samu matsala to da haka me malamai za su ba su shawara a nan aka yi bayanai aka tabbatar da cewa akwai kurakurai da yawa cikin biyan talakawa haƙƙinsu ba a biyan da yawa musamman a baya bana a wasu anguwanni an je hanya ta biyo ba a biya mutane abun da ya kamata a biya su ba saboda haka bawan Allah ya ga an rusa masa gaban gida ko kuma an tafi da gidansa ko rabin gidansa sannan kuma ɗan abun da zai zo ya katange sai a zo a yi magana a kai sannan wasu suna muzantawa mutane da sunan kuma su ma'aikatan gwamnati a muzanta wa mutane a rusa mutum gurinsa ko shagonsa yana da bakin hanya wani hada kayan sana'ansa ba tare da kuma an nuna masa wani guri da zai koma ba kuma su ne talakawa su suka zaɓi gwamnati saboda haka eh, gwamnati ta san wannan kuma korafin talakawa wannan a nan ya dace to sai suka ce suna roƙon a isar da bayanan a ƙarshen taro an tashi kan cewa duk wanda yake gurin ya yi bayani wa jama'a ko a mimbari ko a gurin karatu ko a makamantan haka to a tabbatar da shi ne gwamnati ta biya haƙƙin da ya dace hanya idan ya biyo a shari'an musulunci an yadda idan hanya ya biyo maslahar al'umma in ya biyo sai aka yi ya dace da gidan mutum e lallai amma sai a bashi fansa sai da lallai don gwamnati ita ce babba yawa ta bashi fansa yadda ya dace sannan kuma ta bashi yadda ya kawata yadda zai iya zuwa ya samu wani gida ba tare da matsala ba kuma zai wataƙila ma har ya samu rara wannan duka an masa adalci an masa ihsani wannan shine abun da mu muka firin jaya a kansa ko muke gani saboda mai saboda in an yi wa talaka wannan insha Allah ba za su samu korafi mutuma ba zai zo yana tunanin dan gefen da aka sare ba su kuma talakawa a bangaren su in dai har ka tabbata an sayi gurin kuma an biya ka haƙi inda aka ce ko za hanyar ruwa ko wani abu to su kuma talakawa ya kamata su lura da wannan shi ma maslaha ce ga mutane ya kamata kowa ya lura da haƙƙinsa shi yasa halal a fili yake haram a fili yake gwamnati ta san halal ta san haram talakawa mun san halal mun san haram in aka daidaita gwamnati ba ta yi zalunci ba yawanci insha Allah ta'ala za a samu sauki wannan shine gaskiyar magana kuma wannan shine sakon da insha Allah ta'ala za mu iya isarwa a wannan lokaci a dalilin an tashi a kan cewa a isar sannan wanda suke zuwa wajen ko rusa gida ko rusa abin da ya kamata a rusa ko da bayan an biya kuɗi din tare da izgili ko da wasu maganganu wanda bai kamata ba wannan gaskiya bai halatta ba wasu suna amfani da wannan damar mutum ya zo a ce za a yi kaza ko kuma kawo jami'an tsaro ko wani abu wannan gaskiya talakawan da su ne ake mulka to bai kamata a yi musu haka saboda haka wa'annan abubuwa su kuma talakawa bai kamata su yi tsangwama an biya an yi abu su zo ko kuma a ce an bar wannan gurin hanyar ruwa ne sannan kuma mutum ya zo ya ƙara katangewa ya mai da shi gidansa wannan kuma har yanzu shi ma bai halatta ba to da haka innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun da haka dukan mu gaba daya mu taru kawai mu yi addu'an alkhairi mu samar da alkhairi ga garinmu da mu bisa tsari na addinin musulunci ko bisa tsari na zamantakewa tare da kula da dokoki mu yi wa kanmu addu'a kuma mu yi fatan dukkan matsalolin da muke ji a wasu gurare mu jin daɗi ne tukunna ya kai mu ga wannan ba muna zaune lafiya ba ana magana cewa yanzu akwai bayin Allah da kullum a shigo ƙauyukansu a ɗebi 'ya'yansu a kashe su a yi mai yanzu waɗannan su suna maganan titi da fansa ne saboda haka irin waɗannan abubuwa mu yi ta addu'a kullum Allah ya tsare mu sannan mu tsaya gwamnatinmu ta yi mana adalci ta ƙara adalci mu kuma talakawa mu yi biyayya cikin abun da bai saba wa Allah ba wannan shine gaskiyar abin da mu iya fada muna fata Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu baki da innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن رسولكم بين لنا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الحلال بين وأن الحرام بين بين ذلك رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فلنتق الله في الشبهات والوقوع في الشبهات لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر حذر عن الوقوع في الشبهات فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونلازم علماءنا لكي يعلمونا ما هي الشبهات واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزيدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله